Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Mawallahin jaridar Desert Herald, Malam Tukur Mamu, ɗan iyan fika. ya yi kundumbala ya afka wani dajin Kaduna inda 'yan ta'adda ke tsare da fasinjojin jirgin ƙasar nan da suka tare a kan hanyar shi ta zuwa Kaduna daga Abuja tun ranar 28 ga watan Maris na wannan shekara ta 2022. Malam Tukur Mamu ya yi nasarar kubutar da ƙarin wasu mutane bakwai, shida maza mace ɗaya. Sai dai kuma cece kuce da surutai barkatai sun biyo bayan wannan hoɓɓasa da Malam Tukur Mamu ya yi. na shiga tsakani ya kubutar da mutanen bakwai daga hannun 'yan ta'addar. Shirin namu na yau a kan waɗannan batutuwa ne, har ma kuma da duba cewa koyaya aka yi shi malam tukur mamu ya iya yin abin da gwamnatin Najeriya ta kasa yi. Ku biyo mu, ku kasance tare da mu. To da farko wakilinmu a jihar Kaduna Muhammad Ibrahim ya ba na tuntuɓa don neman jin abin da ya sani game da sakin waɗannan mutane bakwai da shiga tsakanin Malam Tukurmamu. Da yammacin Asabar ya kasance cewa labarin ah, sakin wayannan ƙarin mutum bakwai ya bayyana inda ya kasance cewa ah, mawallafi kuma ɗan jarida Malam Tukurmamu Ah, wanda ya kasance cewa bayan an je an an so su a wani daji wanda ba a bayyana a ah, sunan dajin ba ya bayyana cewa ya yi nisan kilomita kusan hamsin ne a daga inda sojoji ya kasance cewa ko kuma ce shingen sojoji yake watan checkpoint ɗinsu duk da cewa da su yi ƙoƙarin watan ma na sojojin kenan sun yi ƙoƙarin su tafi da su mutanen amma suka ce ba ba za su amince su bi sojojin ba domin suna ganin ba su taka wani rawa ba wajen karɓo su sun fi amincewa a miƙa su ga eh, shi malam tukur mamu wanda shi ne kaɗai yake tattaunawa da wayancan mutane kuma shi ne taimaka har ya ga an samu wannan nasarar sako su da aka yi a daga cikin mutanen da aka aka sako mutum bakwai a shida maza mace daya a cikin mazan akwai ɗan profeso ango abdullahi mai suna sadiq kuma daga bisani bayan an miƙa su ga mamun shi kuma ya kira su ya miƙa su gare su aka wuce da su asibiti yawancin manema labarai ba sa nan a lokacin da ya kasance abin ya faru hakan ya ba mu samu tattaunawa da su waɗanda aka suka kai tsaye ba to domin samun cikakken bayanin abin da ya faru da kuma jin gargar daga bakin shi malam mu dan iyan fika na tuntuɓe shi mun tattauna to amma kahin ku ji tattaunawar tamu da shi abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ta tuntuɓi wani masanin harkokin tsaro wanda ta yi tambayar cewa kowane irin saƙo wannan ƙoƙari da Malam Tukur Mamu ya yi ya aike ma gwamnatin ƙasar Najeriya, kuma me hakan ke nuna ma duniya game da gwamnatin ta Najeriya? Kahin ya amsa ya fara ne da haɗa sunan shi kamar haka. Sunana Comrade Salihu Ɗantata Mahmud, Daraktan Tsaro a ma'aikatan haɗin kan da kuma jajircewa Najeriya wato Salute Najeriya Initiative wanda ke da endorsement wato goyon baya na fadar shugaban kasa da kuma a force headquarters a na farko abin kai ne kuma abin kunya ne ba ga najeriya kaɗai ba ga duk duniya hmm. saboda akwai abin da ake kira citizen protection wato kare al'umma wanda a yau idan america 'yan kasan an ka kama su a wata kasa za a iya turo jami'an su zo su kawai zo su tsira amma sai a namu sai eh, ire yi su malam tukur mamu ne sun kaji wannan tausaya sun kaje sun kai wannan sulhun a ranka samu sakosu su don haka ya kamata daga baba buhari daga majalisar da tezai na wakilai da sauran bangarorin gwamnati su allah wadai da al'amuransu saboda gaskiya sun kunyata mu sun nuna cewa abubuwan al'umma ba shi ya dame su ba a ce yaran ministoci na gaskiya janarori aigs acgs da gwamnonin banki da ambasadoci da komai da an gan kai tsaye duk ko nawa za a biya kamar yadda ya faru ga wanda shi ma yana cikin su managing director na bankin noma bank of agriculture wanda duk da ya ce shi yan uwansa ne da abokanan arziki sun ka tara miliyan ɗari an ka bada to duk da cewa mun san ce waɗanda sun kasace mutane a cikin jirgin kasa nan sun ce wai su yarjejeniyar da suke so da gwamnati a lokacin kafin su saci wannan mutanen shine a saka musu mutanen da ke gidajen ya kama to abu ne mun ka san mawuyaci amma duk da akan ya an kai shi tukurma mu ya samu yayi wannan sulhu aka sake su da gwamnati ba ta iya ba mm. muna da ministan tsaro muna da ministan harkokin cikin gida muna da mai ba ma shugaban kasa yawon fannin tsaro muna da mataimakin shugaban kasa muna da shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa muna da manyan jami'ai na afsoshin soja da na ruwa da na sama muna da DG DSS muna da babban inspector na yan sanda wannan abu ta kai abun kunya ne su je su wanke kawunan su cikin kunya saboda tukuru ya nuna cewa shi ya yi aiki da abun da dokoki na aka fada faɗa constitution da an ce dukkan mu ne an san so wannan gudunmuwan ne kamata yan kasa su dinga badawa. Mm. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast irin su Apple podcast, Google podcast, Buzzsprout ko Spotify ko kuma tune in Radio. Haka kuma kuna iya jin Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3 da kuma Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1. To kamar yadda na haɗa muku a can baya na tattamna da Malam Tukurmamu, mawallahin jaridar Desert Herald, wanda ya shiga tsakani ya tattamna da 'yan ta'addar da suka saki mutanen bakwai. Tambaya ta ta farko a gare shi yaya ma aka yi ya samu kanshi cikin wannan tsaka mai wuya da kuma wannan aikin shiga tsakani mai sarƙaƙiya? Maganar gaskiya dai Hajiya Halima wato tsaka mai wuya ne na shiga ciki da gaske. A yanda na samu labari su daga cikin waɗanda aka kama da kuma su 'yan ta'addar suka yi suggestion cewa in har gwamnati tana da interest su wanda kawai zai iya shiga tsakani na wannan abin wanda suke ganin cewa zai iya gaya wa gwamnati gaskiya sannan kuma su ma ya gaya musu abin da ya kamata sai aka saka sunana aka ce ni a tuntube ni mm. sai sun amince kuma duka sun yarda sannan da yawa daga cikin wanda aka kama suka suma suka saka sunana a matsayin dan jarida kuma wanda suka sani. Me ya kawo wannan yarda da kai? Yaya aka yi duka bangarorin biyu suka yarda da kai sunan ka Abin Hajiya Halima mai sauki ne. Kafin wannan lokacin kusan zan ce shekara kenan yanzu duk kasar nan kowa ya san irin gwagwarmayar da muka yi da Sheikh Dr. Ahmad Gumi wajen shiga 'yan ta'adda cikin dajukan da ba wanda zai iya shiga don neman sulhu don musu wa'azi don kuma a samu daidaituwa tsakaninsu da gwamnati a daina wannan ta'addanci akan mutane da ake yi. Mm. To sannan na biyu duk wanda ya san jarida na da kuma irin abubuwan da muke fitarwa a cikin shekaru goma sha biyar din nan. Kusan arewa ake yi wa aiki sannan kuma ana promotin zaman lafiya ne kuma da tabbatar da gaskiya a kan mulki duk wanda ya san jarida na to ni ina gani yana da nasaba da wannan abubuwa guda biyu watakila ya sa suka gani suka ga cewa don iya jajircewa wajen yin wannan aiki To waɗannan 'yan ta'adda sun saki mutanen nan ne haka kawai ko kuma akwai kuɗin hansa da aka biya kafin a sake su? e to to kin ga ni dai abin da na sani kin ga ko na farko da aka yi a su jami'an tsaron ai duka sun sani tare da su muka yi babu ko sisi da aka kai babu ko sisi da aka kai shi yasa ma nake karfafa cewa wato shi muhawara da kuma sasantawa da abin nan laluma babu abin da ba zai iya cimmawa ba har kuka sai da ne ta musu na ce to ku duba girman Allah in kuka bi ta gwamnati zai iya yiwa kila mutanen nan sai kun kashe su ɗaya bayan ɗaya ku ba da dama a 'yan uwan mutanen nan su tattauna da ku especially ga su nan mun sani akwai da yawa daga cikinsu wanda yanayin jikinsu wato rashin lafiya abin abubuwansu ya yi tsanani suna buƙatar taimako na gaggawa ko don bisa ga wannan matsala na, a taimaka ta ɓangaren rashin lafiya ku taimaka ku fara sake wa'yansu yadda na san in Allah ya yarda hakan zai tabbatar da gwamnati lallai abu ne mai yiwuwa su kuma watakila su yunkuru a samu a karbi sauran a mm. haka ne engaging din su kuma a haka Allah ya ɗora ne a kansu kuma a haka muka samu muka yi wannan abun amma in akwai watakila wani abun da wani family member ya bayar daga bayan fage ni wannan ban san shi ba gaskiya mm. yawa to gashi sakamakon wannan kokari da kai aka samu aka saki waɗannan mutane bakwai amma kuma sai ga wasu maganganu sun biyo bayan hakan inda ake alakanta wannan da kwasa gidan kasan kuje da aka yi da kuma nuna cewa kamar gwamnati kake wa aiki wato kamar da yawun gwamnati Tuwaye tuwaye hajiya halima ni ba ma wanda ma nake da samun matsala da su kamar gwamnati don ko abin da yana ɗaya daga cikin dalilin ma da na sa na ce na janye duk wani taimako da suke bukata in bayar ta bangar a samu a kubuto wannan mutane because ni kaina ban fita daga zargin su ba ni kaina ana nema na da dukkan wani abu ko min kankantar shi ga cewa an an yi ma mutum wani sharrin da ba daidai ba wanda yake wa gwamnati ga aiki ba zai zo cikin jama'a yana yana yana yana criticizing gwamnati ba Mm. don abin da ba sa so kenan mm. wanda yake da hankali in ya ji abin da yake faɗa in ya ji abin da nake faɗa ya san cewa ba gwamnati nake wa aiki ba babu wanda yake babu wanda yake wa gwamnati aiki wanda zai iya faɗan abin da nake faɗa kai tsaye babu mm. shi yawa kenan babu wata alaka tsakanin hasa wannan gidan kaso da kuma wannan kokari da kai to ai to ai mutane ma wato akwai akwai tunani ma da nazari ma wanda hankali ma ba zai dauka ba Because mm. na farko wayannan mutanen tsakanin su da gwamnati su zona ma a kan tebul a samu fahimta abun ya gagara balantana har su samu haɗin kan da ko gwamnati za ta ba su dama a cewar aje a fasa kuje. Gwamnati babu ma duk lalacin gwamnati duk yadda gwamnati ta ce babu gwamnati da za ta ce za ta haɗa kai da 'yan ta'adda a cewa a cuci al'umman ƙasa ko kuma a ce a fitar da wayansu mutane. Mm. Ai in gwamnati tana da buƙatar fitar da musu da mutane a kukun sani yan jarida akwai yadda za a yi cikin sirri wanda duk kasan da ma ba wanda zai sani hmm. so nawa kuma ake haka lokacin su jonathan sau nawa ake haka wa ya sani abin da yake faruwa mm. so uh, so maganganun mutane ne kawai wanda ba shi da tushe ko kaɗan. Mm-hmm. yau wato ganin cewa ka shiga dajin nan ka haɗu da waɗannan mutanen kuma ka ga sauran mutanen da ke rike da suke rike da su kamar mm-hmm. yanzu sauran mutane nawa a hannunsu kuma kamar a cikin wani irin hali kaga ga waɗannan mutane da ake tsare da su wato duk wani wanda ya ga wayannan bayin Allah babu yadda za a yi mutum bai yi kuka ba don al'amarin ya bayyana a jikinsu kunci da wahala da rashin lafiya ɗaya daga cikin wanda muka taho da shi jiya bindiga ne a bayan shi harbin bindiga ne a bayan shi Allah ne kawai yake raya shi ba yanayin jikin shi ba so al'amarin ya wuce yadda duk wani mutum zai tsammani sai sa muke ganin cewa gaskiya akwai hakki na gwamnati wanda ya kamata ta duba ta ga cewa ta kawo ƙarshen wannan abun kuma tana da ƙarfi tana da fawa tana da iko da za ta kawo wannan karshen wannan abubuwan wallahi cikin kwana biyu uku hudu tun daga abin da ya faru jiya ko ya riga ya gani kuma ko da ma an kwace wayannan mutanen menene amfani ka saka dukiyan gwamnati a irin yanda aka kashe kuɗi na, jirgin ƙasa sannan ka zo ka ajiye jirgin ƙasan nan wata da watanni ba ta aiki dole sai an samu fahimta da su kafin jirgin nan ya ci gaba da aiki ina tabbatar miki in ba samu fahimta da 'yan ta'addan nan ba wallahi wallahi maganan a ce jirgin ƙasa ya yi tafiya a ƙasar nan especially wannan hanyar abuja kaduna duk wanda ya shiga yana cikin hatsari. Hmm. shin ko gwamnatin najeriya ta tuntuɓe ka don ta jinjina maka saboda wannan namijin kokari da kai na shiga tsakani har aka saki waɗannan mutane ko a maka yana ɗaya daga cikin abin da wato abin takaici ne a ƙasar nan kuma ina tabbatar miki iri na iri na da ce gwamnati za ta ba da haɗin kai da su tabbatar da lallai irin an karrama irin wanda suke sadaukar da rai haka da ina tabbatar miki akwai iri na iri na da yawa da za su fito su yi su sadaukar da ransu amma ina tabbatar miki tunda aka fara wannan abin har zuwa yanzu babu godiya guda ɗaya daga wajen gwamnati in fact wahala ma nake sha wahala nake sha tunda ni da kaina zan yi amfani da kuɗi na in kawo musu ma bayanan sirri in ce ga matsala kaza ga matsala kaza ka bayar ba za a ce maka an gode ba ka bayar ba za a yi amfani da shi ba ko na kuje din nan na gaya wa duniya na ce musu na sanar da gwamnati bayanan sirri game da attack da ake bukata a kai don su don su kubutar da mutanensu daga lokacin da na bayar zuwa wannan attack din bai wuce kwana takwas ba kuma abin ya zo ya kasance so wato kasa ne muke ciki wanda kawai in za ka yi abu kawai sai dai ka yi don Allah kuma ka nemi sakamakon ka wajen Allah kanga duk wanda zai yi wannan abin sun sani ba don kuɗi ba ne in don kuɗi ne wallahi gwamnatin Najeriya ba ta da abin da za ta iya biya na na sadaukar da raina don yau in na faɗi yau ina na na mutu babu abin da za su yi ma na kuma sun fi kowa sanin wannan tun da muke tare da su babu wanda ya taba ce musu ku ba mu sisi kwaya daya daga shan gumi ko ni ko babu wanda ya taba gaya musu haka sai dai ma kuma zagon kasa kawai da ake yi hmm. ko na abubuwan bandits nan ba irin kokarin da bumi ba amma a ga shugaban kasa ma a gaya mishi ga matsaloli ga yadda za a samu matsalan wannan abun duk service chips nan ba wanda ba mu gani ba amma shugaban kasa an yi blocking an ce ba za a gan ba hmm. to wani irin kasa ne wannan to sai dai na yi ta buga lambar wayar mai magana da yawun shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari wato Malam Garba Shehu tare da tura mishi sakon karta kwana don mu ji ta bakinsa akan wannan batu to amma har lokacin hada wannan labari Malam Garba Shehu bai tuntube ni ba. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu muna godiya ga duka waɗanda aka ji muryoyinsu da abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed da wakilinmu Muhammad Ibrahim Yaba a Kaduna. A madadinsu duka, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.